ya mako dai zuwa yanzu adadin waɗannan 'yan gudun hijira na karuwa wanda ma akasarin su mata ne ko da ƙananan yara a halin ban tausayi waɗannan 'yan gudun hijiran da aka kashe mazajensu sun komi kokon baransu ne ma kamar haka suna asibiti waɗanda aka kai kenan waɗanda ba a gama tattara ba na ba ciki daya da baban shi da yayin shi baban shi da da kafa ko zo? ko abin da ya sawa ƙungare shi mun na alkhairi muke yara ana ihu an kashe yaran nan ya ya wanda aka gasa ya kai mana kasa mutane hamsin da sun doyi muna zaune ta mu san shiga mu san mu bari mu sai mu shiga ba to abin muna roƙa wajen gwamna gwamna dole a gwamna ta rike mu ya gyara mana wuri kasan ya gyara mana mutane don Allah mu zauna lafiya fada ya kai to a cikin ban ba a gyara mana don Allah kada ba mana ya ya cikin an kone wuta noman yara su yanzu su ta fada ji da wuta ga ta suna wanda yana da yara an gudu an bar yara an mun kwasi mata mun kwasi yara muna zaune malama Margaret Obida jami'ar kiwon lafiya ce da ke duba waɗannan 'yan gudun hijira ta ce zuwa yanzu sun ko duba marasa lafiya fiye da ɗari da hamsin a wannan sansani da aka tanadar ba ma ga waɗanda aka wuce da su zuwa manyan asibitoci da ke garin Lamurde da kuma Numan. They Some of them they are feeling with this diarrhea, this same thing. So some of them with malaria. So we are all treated Now there Da ma yake bayyana irin kokarin da karamar hukumar ta lamur da ke yi dangane da waɗannan 'yan gudun hijira, Honorable Abubakar Yahaya da ke zama kansila mai wakiltar mazaɓan lafiya wanda ko shi ne ma shugaban kula da wannan sansani ya buƙaci gwamnati ne da ta kawo musu ɗauki. gaskiya da gwamnati muna roƙon su saboda yan ya hijira nan da dama wasu sun rasa mazajen su wasu sun rasa duka kayan su don an kona gida to a ganin gaskiya akwai karancin kamar kayan sawa akwai kuma irin taimako dai na gaggawa financially wanda da dama suka zo suka same mu muka kuma muke da wani kati ma da zai sa ya kira sai ya zai mana magana to dole mu cire dan naira ɗari ɗari ko da yake alƙawari muna da shi in ba mu da shi mu za su haƙuri to wannan shine abin da yake tafiya muna roƙon gwamnati da duba wannan wurin an akwai yadda za ta yi ta taimaka musu domin a rage musu ɗan raɗaɗin zafi sutura wasu gidajen su gaba ɗaya su kone da abincin da za su ci don haka gama zama a idifin nan ba mu san wani hali za su shiga kuma. to sai dai kuma basarakin yankin da 'yan gudun hijiran ke zaune a yanzu wato kubta chief jonathan alfred ya ce za su ci gaba da taimakawa na 'yan gudun hijira. lalle akwai kalubale ba za a rasa ba kaga wannan wurin ya yi karami da yawa yadda zai ɗauki wayannan mutane 943 wayanda suna nan tukuna kuma wasu suna kan zuwa kuma bayan haka kuma akwai karancin ruwa wanda za su samu su sha wanda kuma za su samu su yi dan wanka tun ba ga yanzu ma lokacin azumi ba ruwa yana zama da wahala ina roƙon shi mai girma gwamnan jihar adama ya taimaka mana a zuwa a dan inganta mana wuri domin wayannan da wannan bala ya same su su samu walwala na biyu kuma ina roƙo kuma shi mai girma shama na local government da kokarin da yake yi ya kara yi mana kokari domin a samu mana koda eh, ruwa ne a ringa turo mana ruwa a nan wadda mutanen nan za su amfani da shi domin bukatunsu na yau da gobe. Koma da menene fata ko shine Allah ka kwashe irin wannan tashi tashi hankula. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.